بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها عن عائشة رضي الله عنها شافوا شاهدكم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 a cikin wannan littafi na at sarih li ahadith al-jami' as yau asabar 21 ga watan jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1427 wanda kuma shi yayi daidai da sha 17 ga watan shida miladiya shida. mun kwana akan hadisin abu sa'id al sa'ad ibn malik ibnu sinan radiyallahu anhu al zabidi kamar yadda ya rairayo cikin littafin al-imam bukhari bukhari ya yi babi mai suna babu husni islamilmar. ديتي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها وأن حديثي na abu sa'id al-khudri sa'ad ibn malik ibn sinan radiyallahu anhu al-imam al-bukhari ya kawo shi mu'allakan wato ba tare da ya cika isnadinsa ba ya kawo hadisin bayan ya shafe shehinsa daga isnadin amma hadisin yana da cikin sauran littattafai akwai shi a muslim akwai shi a sunanin nasa'i a sugura wal kubra da sauran littattafai kamar Musa da imam ahmad hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idan aslama al idan bawa ya shiga musulunci fa hasuna islamuhu kuma musuluncinsa yayi kyau yukaffiru Allahu anhu kulla atin kana zalafaha Allah madaukakin sarki zai kankare masa kowane mummunan aiki da ya ƙaddabar a baya wa kana ba'da zalika bayan haka kuma alƙisasu sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da rubuta sakamako alhasanatu bi ashri amsaliha ya rubuta aikin lada ɗaya da goma kwatankwacinsa ila sab'imi'ati za'fin har zuwa ribi ɗari bakwai wasayyatu aikin laifi kuma bi misliha da kwatankwacinta illa an yatajawaza Allahu anha sai dai idan Allah maɗaukakin sarki ya yi rangwame game da ita wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana magana akan lokacin da bawa namiji ko mace kalmar al'abdu huna laisa laha mafhum da aka ce bawa ba ana nufin namiji kadai ba an ambaci namijin ne littaglib don a rinjayar da namiji akan mace amma ita ma ta shiga ciki الذكر والأنثى سواء إذا أسلم العبد إذا باوى يا مسلمتا يا شيخ مسلمتي فحسن إسلامه مسلمتنسا kyau. مسلمتنسا ya تتا me ake nufi da kyautatar musulunci fassara biyu malamai suka hikaito ko suka yi bayani akan kyautatar musuluncin bawa akwai fassarar da ta zo cikin hadithu jibril hadisin sayyidina umar wanda muslim ya ruwaito yayin da jibrilu alaihi salam ya zo a cikin sifa ta ɗan adam ta wani mutum ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambayoyi daga ciki ya tambaye shi bal ihsan menene kyautatawa ko menene kyautayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsani kyautatawa shine ka bautatawa Allah tamkar kana gane shi fa in lam takun tarahu idan baka gane shi fa to shi yana ganin ka ka Allah tare da zuwa da kawo dukkanin sharuɗan bauta da yin ta cikakkiya ba tare da naƙasu ba da halarto Allah a zuciya da cikakken ikhlasi wato kamalar bauta ita ce ake kira ihsani fa da islamuhu ma'ana ya kai wannan martabar musuluncinsa ya yi kyau ta yadda ya zama mai cikakken ikhlasi mai bautata wa Allah kamar yana ganin shi kamar ga shi nan yana ganin ubangiji ɗin idan baya jin wannan a ransa to ya halarto da cewa Allah yana ganinsa shi da abin da ake kira al-muraqaba ko al-mushahada to lokacin da mutum ya sabu wannan a tare da shi zai kyautata bautarsa ga Allah zai yi ta dan Allah to a lokacin a iya cewa hasuna islamu musuluncinsa ya kyautata wannan tafsiri na farko kenan tafsiri na biyu da malamai suka ambata suka ce ihsanul islam shine ikmalu wajibatihi wal intiha'u an muharramatihi ka zo da abubuwan da suke na wajibi ka yi su cip cip duk abin da Allah ya ce da kai wajibi ne ka yi to ka yi ka kuma ƙauracewa ka gujewa abubuwan da ya haramta idan yi haka to ka yi ihsanul islam ka kyautata musuluncinka idan mutum ya yi haka ya shiga musulunci kuma musuluncinsa ya yi kyau to shi da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa na sakamako ya ce yukaffiru anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha akwai sakti da ya zo a cikin ruwayar nan ta bukhari ba ta zo cikakkiya ba kamar yadda yake a cikin sunanin nasa'i kataballahu lahu kulla hasanatin kana zalafaha wa muhiyat anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha haka ruwayar take a cikin sunanin nasa'i kamar ruwayar bukhari akwai abin da ya bari a ciki kuma kada ku manta bukhari ba ya kawo ta full ba ya kawo ta cikakkiya ba ya kawo ta mu'allaka ya cire wani abu na isnadinta to haka na cikin matanin ma akwai abin da babu ya zo a cikin sauran ruwayoyi kuma dukkan ruwayoyin hadisin da suka zo a cikin sauran littafai in ka cire sayul bukhari akwai wannan bayani din wanda shine kataballahu lahu kulla hasanatin kana zalafaha Allah zai rubuta masa dukkan wani lada dukkan wani lada da yayi a dukkan wani aiki da yayi mai kyau Allah zai rubuta masa ladan a nan bukhari sai ya takaita akan wannan jumla yukaffiru Allahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha Allah zai kankare masa dukkanin laifuffuka da ya riga yayi a baya kafin ya shiga musulunci idan ya shiga musulunci laifukan da ya a baya duk Allah zai kankare masa ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan mas'ud da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama anu akhadhu bi a'malina ayyukan da muka yi a jahiliya bayan mun shiga musulunci ranar gobe kiyama Allah zai kama mu da waɗannan ayyuka da laifinsu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da su man ahsana fil islami lam yu'akhadh bima amila fil jahiliya wanda ya aikin kwarai a musulunci ya shiga musulunci ya kyautata aikinsa ya kyautata musuluncinsa to ba za a kama shi da laifin da ya yi a jahiliya ba wa man asa'a fil islami ukhidha bil awwali wal akhiri wanda kuma ya shiga musulunci amma ya ci gaba da katobara to za a kama shi da laifinsa na kafin musulunci da na bayan musulunci idan muka dubi wannan hadisi da hadisin abu ah, da muka karanta da hadisin ibnu mas'ud wannan da muka ji yanzu za mu ga duk suna nuna abu guda ɗaya suna nuna mana cewa musulunci yana kankare abinda ya gabace shi na kafirci da abinda da ya yi kama da wannan na shirka idan musulmi bayan ya shiga musulunci ya ƙaurace ma waɗannan abubuwa idan ya shiga musulunci kuma ya kaura cewa abubuwan da da yake yi a jahiliya ce Allah ya kankare masa zunuban da ya yi na jahiliya amma zunuban da zai yi a jahiliya kafin ya shiga musulunci sannan bayan ya shiga musulunci kuma ya doge a kansu ya ɗore a kansu ya ci gaba da aikata su to wannan sai a kama shi da laifin wancan da kuma wannan da yake yi bayan ya shiga musulunci kamar ka ce bai tuba ba domin ba a kankare abin da kake yi na laifi sai da tuba to shi kuma tun da ya doge akan abin da yake yi kaga alamar bai tuba ba sai a kama shi da na baya a kama shi kuma da wanda yake ciki kenan sharaɗin a kankare maka laifin da kai kafin shiga musulunci shine in ka shiga musulunci ka kai irinsa idan kai irinsa za a kama ka da shi hadisin abu sa'id khudri da muke karantawa yace fa hasuna islamuhu kaga kenan idan sa'a islamuhu ba zai samu wannan kafaran ba dan cewa fa hasuna islamuhu yukaffiru Allahu anhu ashe kenan idan bai kyautata musuluncin ba lam yukaffiru lam Allah anhu ko la yukaffiru Allahu anhu wannan shine abinda wasu daga cikin malamai suka tafi a kansa na cewa idan bawa ya shiga musulunci ya dore akan abin da yake na laifi to ba za a kankare masa wanda ya yi kafin musulunci ba amma wasu malaman suna ga akasin haka suna ga idan mutum ya shiga musulunci duk abin da ya yi a baya za a kakkaɓe mishi wannan laifin kafirci ne zunubi ne ko da da ya shiga musulunci ya ci gaba da yi idan kafin musulunci mashayi ne bayan ya shiga musulunci da ya ci gaba da ɗorewa bisa shan giya to za a kankare masa waccan da ya yi kafin musulunci a ci gaba kuma da rubuta masa wanda ya yi bayan musulunci din suka ce saboda hadisin muslim na amr bin al-as da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-islamu yahdimu ma qablahu a wasu ya yajibu ma qablahu musulunci yana rushe abin da ya gabace shi yana rushe abin da ya gabace shi <laughs> saboda haka tun da ya shiga musulunci kamar musulunci ya rushe dukkan abubuwan da ya gabatar na laifi saboda haka in shirka yake shigarsa musulunci ya rushe shirka din <coughs> idan zunubi da yake barawo ne kafin shigarsa musulunci bayan ya shiga musulunci to an kankare masa wancan laifin da ya yi tsaka abin da yake tsakaninsa da ubangiji laifukan da yake tsakaninsa da ubangiji barawo idan ya yi sata ko da an kwace abin da ya sata yana nan a matsayinsa na mai laifi a gurin Allah sai ya tuba saboda haka mayar da abin da mutum ya ɗauka na wani ba tare da haƙƙi ba ba shine zai zama tuba ba sai idan ya tuba ga Allah ya yarda cewa ya yi laifi to anan ne kuma ubangiji zai yafe masa to amma masu cewa ba za a kankare ba dogaro da waɗancan hadisai da muka karanta da hadisin Abu Sa'id da muke fassara sanzu fa hasuna islamuhu shi kuma gashi ya shiga ya ci gaba da abin da yake na laifi suka ce wancan hadisi al-islamu yahdimu ma qablahu ana nufin yahdimu ma qablahu mimma yunafihi al-islam abinda musuluncin yake cin karo da shi kamar shirka mutumin da ya shiga musulunci tabbas ya bar shirka kenan in kuma har ya ko ba shirka to ba musulmi bane ya bar kafirci in kuma har ya ci gaba da kafirci to ba musulmi bane saboda haka in yana musulmi musuluncin ya goge abin da yake yi wanda ya ci karo da tantagaryar tauhidi suka ce abinda hadisin yake magana akai kenan ba yana magana akan ko da zunubai waɗanda ba za su kore musulunci ba su ma za a warware za a kankare masa su har ila yau waɗancan masu cewa ana kankare masa komai sun ce akwai inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa qul lil kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ka gaya ma waɗanda suka kafirta in sun baru da barin kafirci to za a gafarta musu abinda ya gabata don haka za a gafarta musu abin da ya gabata har na su in har sun baru sun bar kafirci sun shiga musulunci to amma waɗancan malamai suna ganin ayar abin da take magana yughfaru lahum ma qad salaf ma qad salaf mimman tahu minhu abinda suka hannu gabarin sa din shine sun hannu gabarin kafirci to za a gafarta musu abinda suka yi a baya na kafirci sun hannu gabarin shirka za a gafarta musu abinda suka hannu gabarin yin sana shirka sun hannu gabarin zunubi za a gafarta musu abinda suka hannu gabarin yin sa na zunubi amma idan ba su hannu gabarin yin sa ba to ba za a gafarta musu ba an gane ko maƙar salaf abinda ake nufi da maƙar salaf abinda suka hannu gabarin yinsa wanda da suke yi a gabanin haka wasu malaman sun yi ƙoƙarin su yi tawilin hadisin ibn mas'ud da yake cewa wa man asa'a wa man asa'a fil islami ukhidha bil wal akhir wanda duk yayi aikin banza a musulunci yayi katobara za a kama shi da ta farko da ta ƙarshe suka ce ana nufin munafiki su ce ana nufin murtaddi to amma duk wannan tawili ne wanda ba zai samu gindin zama ba idan muka dawo zuwa ga abin da bukhari ya share wanda shine farkon jumla kafin wannan da muka yi bayaninta mun ce bukhari ya share wata jumla a ruwayarsa amma akwai ta a sauran ruwayoyi wadda take cewa kataballahu lahu kulla hasanatin kana zalafaha Allah zai rubuta masa dukkan wani aikin lada da yayi a baya a ka'ida ta musulunci waɗanda nassoshi da dama suka zo suka karfafe ta kamar hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa inna Allah la yaqbalu amalan hatta yakuna khalisan liwajhihi وابتغي به حتى يكون خالصا له وابتغي به وجهه Allah baya karɓar wani aiki har sai aikin ya zamana an yi shi don Allah an yi shi da ikhlasi kuma an yi shi don Allah wannan ka'ida ce da Allah maɗaukakin sarki ki wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura duk aikin da kafirai suka yi Allah maɗaukakin sarki yake cewa muka fuskanci abin da suka aikata na ayyuka muka sanya shi kura a bar ɗaiɗaitawa Allah bai karɓe shi ba saboda sun yi shi fi halin kufri wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a saboda waɗanda suka kafirta ayyukansu kamar kawalwal ya ce a fakon guri wanda mutum zai zai zata yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah indahu fawaffahu hisaba saboda haka zai zaci kamar wani abin kirki yake yi amma aikin banza yake yi kamar kawalwal ya ce da yake gano ta daga nesa yana tsammanin ruwa ne sai ya zo ya ga babu komai hakanan ya zo cikin hadisin muslim annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa inna allaha la yazlimu mu'minan hasanatan Allah baya zaluntar wani mumini dukkan wani aiki da zai yi na dukkan wani kyakkyawan aiki da zai Allah ba zai zalunce shi ba yuti biha wa fi riwayatin yusabu biha yusabu alaiha rizqu fi dunya idan mumini yayi aikin lada Allah zai iya sakanka masa da wani arziki da zai azurta shi da shi a sabilin wannan aikin da yayi na lada a nan duniya sannan kuma wayu jaza biha fil akhirah Allah ya bashi ladan kuma aikin a lahira ba zai zalunce shi wa ammal kafir manzo Allah ce amma kafiri fa yut'amu bi hasanati ma amila biha lillahi fid dunya abinda yayi shi a nan duniya dan Allah sai Allah ya ciyar da shi a nan duniya sakamakon aikin da ya dan shi ciyar da shi ya shayar da shi ya bashi lafiya ya tufatar da shi ya bashi matsayi sakamakon aikin da ya dan Allah hatta ah, hatta idza afda akhirati lam yakul lahu hasanatun yujaza biha in an je lahira kuma babu wani sakamako da zai saurara a can da zai jira a can an gama biyan sa a nan duniya ta hanyar ciyar da shi ta hanyar shayar da shi ta hanyar bashi lafiya ta hanyar bashi matsuguni mai kyau ta hanyar bashi mulki ta hanyar biya masa bukatunsa in an je lahira kuma ba zai nemi wani abu gurin Allah ba ya ce ai yayi aiki yayi sadaka yayi silatu rahim sada zumunci yayi gaskiya kuma duk yayi ne dan Allah wannan ba zai samu komai ba a gurin Allah saboda Allah zai biya shi anan kaga wannan hadisi yana cikin sahih muslim yana nuna mana cewa ka'ida ce addinin musulunci idan kafiri yayi aiki fi hali kufrihi la yarju thawaba inda Allah kada ya sa fata kada ya yi tsammanin samun dada a gurin Allah <coughs> wani zai ce to wannan ka'ida ai ta ci karo da sha'anin abu talib abu talib baffan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda ya zo cikin hadisin al-abbas ibn abdulmuttalib hadisin muslim yana tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ce masa inna aba talib waya yahmika wa yahutuka wa yaghdabu laka afa fil akhirah me za ka amfanar da baffanka a lahira gashi ya yi ta baka kariya ya yi ta ɓatawa da mutane saboda kai wani irin kariya za ka bashi in an je lahira za ka amfane shi a lahira annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na'am yuj'alu fi dahdahin minan nar walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar manzo Allah ya ce eh zan amfane shi za a sa shi sama saman wuta ba can ƙasa ba ba danni ba to da yana can can can can ƙasa darkil asfali minan nan mataki na can can ƙasa na wuta kaga shi ya amfane shi to shi wannan zai ci karo da waccan ka'ida wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ba zai ci karo ba saboda me shi dai ya samu ya mora kenan shi ka'ida ba ta yi aiki a kansa ba haka ne shi ya mori abin da ya yi fi hali kufrihi tunda kun san kamar yadda bukari ya ruwaito da musulun ya mutu akan kafirci ya mutu akan kafirci to kuma ga shi za a ɗan cicciɓo shi daga can ƙasan wuta a da shi sama sama a watar wayar ta musulun riwayar Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawm al-qiyamah fayuj'ala fi dahdahin min nar yablughu ka'bayhi yaghli minhu dimaghuhu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake tabbas ceto na zai amfane shi a saka shi sama saman wuta wanda kwakwalwarsa za ta dinga rababbaka daga wannan wutar a wata ruwaya za a sa masa takalmi na wuta wanda kwakwalwarsa za ta dinga rababbaka saboda zafin wutar malamai suka ce wannan hadisi ba zai iya rushe waccan ka'ida ba ko sha'anin abu ɗalib ba zai rushe ka'idar ba abu ɗalib ba ya mori ba sa kan ka masa akai akan aikinsa ba ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya riske shi ba wai sakamako ba ne na ya yi aiki a biya shi ko annabi cewa la'allahu tanfa'uhu shafa'ati ceton annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ya riske shi kamar mutumin da zai rasu bai aikin kirki ba ceto ne zai fito da shi daga wuta ba ayyukansa ba saboda ka shi ma ceto ne shi wancan hadisi ne ce falaula ana ai falaula shafa'ati kamar yadda yazo a wancan hadisi falaula ana lakana fi darkil asfali kaga shi aikin sa bai taimaka masa ba ceton annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya taimaka masa eh waɗanda za a fitar da su daga wuta ba amma shi wannan ya samu wata kususiyya ta daban an ɗauko shi amma ba a fito da shi ba ceton a fito da shi wannan ba zai Allah na cewa wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'in shi yana daga cikin waɗanda suka samu fita daga cikin wannan ka'ida ta ceton masu ceto ba za su amfane su ba to ko da ma a ce aikin sa ne ya amfane shi da za mu sallama jadalan zai zama khususiya ce tashi kamar yadda ah, mala amin ya faɗa zai zama khususiya tashi ba tare da an game ta ko ina da ina ba sauran kuma nusus za su zama a yadda suke babu wani kafiri da aikinsa zai amfane shi to idan mun gama tabbatar da wannan ka'idar a nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kataballahu lahu hasanatan kana qad zalafaha Allah zai rubuta masa ladan aikin da yayi a baya a wani hali ya yi shi eh? ya yi shi a cikin halin kafirci amma an ce za a rubuta masa wannan ladan haka ne <coughs> sannan ya zo cikin hadisin hakim ibn hizam yayin da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama a ra'aita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliya halli min shay ya rasulullah akwai ayyuka da nake yin na ibada a zamanin jahiliya a wata ruwayar min sadaqatin wa itaqatin wa silati rahim sadaka da yan bayi da sada zumunci duk ina yi dan Allah dan bautatawa Allah yanzu kuma na musulunta to shin ina da wani kaso na lada daga cikin waɗannan ayyuka da na a baya yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace aslamta ala ma aslafta min alkhair aslamta ala ma aslafta min alkhair ka shigo musulunci bisa gajiyar abin da ka riga ka gabatar na alkhairi yanzu ka shigo musulunci tare da gadan abin da ka riga ka gabatar na alkhairi ya mori ayyukansa da ya yi na alkhairi a zamanin da ya yi su cikin kafirci ko bai mura ba ya mura ya yi daidai da wannan hadisin kataballahu lahu له kana zalafaha Allah zai rubuta masa ladan da ya riga aikin ladan da yayi zai rubuta masa wannan ladan to wannan shi zai ci karo da waccan ka'idar ta cewa kafiri baya morar aikin da ya cikin kafirci zai ci karo ko ba zai ga wani yana gyangyaɗi kuma yana cewa eh me yasa waɗancan ayoyin me suke nufi Allah yana cewa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin in kai shirka don ayyukanka sun rushe to shi da yana shirkar yana aikin lada aiki yana zama ko yana rushewa to ya za a yi a ce kuma za a bashi lada akan abin da ya riga rushe eh yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat to ai muna magana ne akan waccan ka'idar tana da ai nassi ne nassin ka ba zai tashi da wancan nassin ba wancan ba wa qadimna ila ma amilu shi ma aya ce to kai tashi ka ayar sai ta tashi tawa yawwa ka gano bakin zaren waɗancan nan so shi duk ana magana in ya mutu ne akai wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum anan kaga ai kaidi ya zo fayamut wa huwa kafirun ya mutu akan kafircin to shine aikinsa yake rushewa wancan bai mutu ba ya musulunta saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya sakanka masa ya bashi wata riba ya bashi wata garaɓasa sakamakon musulintarsa. Eh? kamar aslim taslam aslim ya Allahu ajraka marrataini wanda ajraka ne na farko shine aikin da yana kirista ko ba haka ba aikin da yana kirista ba aiki ne da shi yana cikin musulunci ba amma in ya musulunta Allah zai bashi ladan biyu eh? zai ba shi ladan guda biyu da wanda yake yi lokacin da yake kirista na aikin alkhairi da kuma bayan ya abin nan idan har Allah maɗaukakin sarki zai iya rubuta maka in ya ga dama ya iya rubuta maka lada ya ribanya maka akan abin da kai dan menene zai kasa baka bayan ka musulunta ladan abin da kai na alheri ai babu abin da zai hana idan har kawai saboda kyakkyawan ayyukan ka a musulunci Allah zai dinga ribanya maka lada in ka cancanci goma ya ribanya maka su gida har gida goma ya rubanya maka su har zuwa ɗari bakwai har ma sama da haka me zai hana in kayi wani abu da can na kirki ya baka wannan ladan babu abin da zai hana ba abin da zai hana ka samu wannan falala ta ubangiji saboda haka waɗancan duk nasoshi da suke magana ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ليحبطن عملك إن كمت بك داو مسلم با بك توب با to aikin ka gaba ɗaya ya rushe ba za ka samu komai a gurin Allah ba don haka malamai suka samu ɗan ja'in ja a ga batun mutumin da ya je hajji yana musulmi ya yi hajji ta musulunci ya sauke farali sai kuma guguwar ridda ta kwashe shi sai ya ridda bayan ya ridda kuma aka yi tsoratar da shi Allah ya dawo musulunci musulunci sai ya kyautata zai sake hajji ta musulunci ko ko hajjin ta farko tana nan eh eh tana da ko qaulan wahidan wa man yartadid minkum an dini fa yamut wa huwa sai in ya mutu a malikiya ta rushe a mazhabar malikiya abu hanifa duk sun rushe ta ina da mazhabar shafi'i su ne suka ce tana nan mazhabar shafi'i kuma ɗaya ne daga cikin maganganun laifi ibn sa'ad faqihi ahli misr hajjinsa tana nan <coughs> domin hujjar da suka yi hujja da ita لئن أشركت kuma عمله ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك wanda ana magana ga wanda ya mutu yana كافرين amma shi ya shigo ya tuba ya kyautata niyyarsa ya shigo musulunci kuma a ce da shi yana cikin hasararru har yanzu eh? da Allah ya ce eh? Eh? wala takunan da minal khasirin za a ci gaba da kirga shi cikin hasararru bayan ya tuba to tun ko ba za a kirga shi cikin hasararru ma'ana yana cikin muflihin yana cikin masu rabauta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hakim ibn hizam aslamta ala ma aslafta min alkhairi ka shigo musulunci bisa cin gajiyar abinda ka riga ka gabatar da shi a baya na alkhairi akwai hadisin cikin muslim da musnad imamu ahmad yayin da aisha radiyallahu anha ta yi tambaya akan wani mutum da ya rayu a jahiliya sunan shi abdullahi ibn jud'an mutumin kirki ne mai ciyar da miskinai mai sadaka mai taimakon jin kai da waye da waye <coughs> ya shahara da wannan a jahiliya bai riski musulunci ba ya mutu kafin zuwan musulunci sai sai da tuna aisha radiyallahu anha wata rana ta tuno shi shi da ya rayu cikin ayyukan alkhairi ba a san shi da mugunta ba irin ta jahiliya to sai ke tambayar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da shi shin abin da yake yi din nan zai amfane shi zai amfane shi ranar gobe kiyama ayyukan kirki din nan da jin kai da tausayi da yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innahu lam yaqul yawman qattu rabbi gafirli khati'ati yawmaddi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi wannan mutum babu rana daya tunda yake da ya taba cewa ya ubangiji ka gafarta min laifi na rana gobe kiyama ma'ana bai taba furta wata kalma da take nuna rukonsa ga addini na musulunci ba duk da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a aiko shi ba amma akwai addinin annabi ibrahim burbushin addinin annabi ibrahim alaihi salam akwai shi a cikin larabawa wasu ma sun yi riko da shi to shi da ɗai ba a taɓa jin ya koma ga allah ba bautar gumakansa yake yi har ya mutu to waɗancan ayyuka duk da ya yi ba za su amfane shi ba hadisin aisha bai mafomihi yana nuna cewa da ya shiga musulunci da ya amfane shi dan ta yi tambaya ne zai amfane shi manzo Allah ya nuna bai shiga musulunci bai riki addinin gaskiya ba don haka abin da yayi ba zai amfane shi ba da ya riki addinin gaskiya kenan da ya amfane shi to wannan shi ita ce magana mafi inganci cewa mutumin da ya shiga musulunci yana ayyuka da ba daidai ba a baya shigarsa musulunci zai kankare masa abubuwan da ya yi sannan kuma za a rubuta masa ladan ayyukan da ya yi masu kyau wancan hadisi da ya ce al'islamu ya hadimu ma qablahu ma qablahu min al-khataya banda ayyukan kirki ba zai rushe ayyukan kirki ba zai rushe dai laifuffuka su ma da sharaɗin kada ya ci gaba da yin su bayan shigarsa musulunci kada ya ci gaba da yin su bayan shigarsa musulunci saboda hadisin da ya gabata wa man asa'a fil islam ukhidha bil awwali wal akhiri wanda ya yi ba daidai ba a musulunci za a kama shi da wannan laifin da yake yi da wanda kuma ya yi kafin ya shiga musulunci an gane ko wa kana da zalikal kisasu bayan wannan Allah madaukakin sarki kuma zai sa a ci gaba da rubutawa da rubuta sakamako shine alqisas din sakayya alhasanatu ga yadda sakayyar take alhasanatu bi ashri amsalha aikin lada ɗaya. yana da sakamako kwatankwacinsa iri goma a ruɓanya maka su zuwa goma ila sab'i mi'ati dha'fin har zuwa ribi ɗari bakwai wato za a yi ta ruɓanyawa al'asharatu bi alhasanatu bi ashri amsalha man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha mutum ya aikin lada ɗaya za a bashi lada goma kwatankwacin wannan aiki a iya rubanya masa akan goma ɗin ya zama ashirin gwargwadon ikhlasinsa da tsabtar aikin nashi a ya masa ashirin a iya ya masa talatin har zuwa rubi ɗari bakwai zai iya wuce ɗari bakwai eh bai hujjar ka ila a da'afin kathira kamar yadda ya zo a wani hadisi hmm? wasayyatu bi misliha amma aiki mara kyau shi kuma da sakamako kwatankwacinsa nan rahama ta ubangiji da tausayinsa ba a ce za a rubanya shi ba ba a ce za a rubanya shi ribi-ribi ba ko da ribi ba a ce za a yi ba illa an yatajawaza Allahu anhu sai dai idan Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa bawa zai shiga sallah ya fita daga ciki ba shi da wani abu daga sallarsa illa nisfuha aw rubu aw thuluthuha aw rubu'uha ila an qala aw tus'uha gwargwadon irin yadda kai ikhlasi gwargwadon abin da zaka fita da shi na lada amma Allah maɗaukakin sarki ya baka garanti idan ka kyautata aiki shi kuma zai baka ladan wannan aiki rubi goma abin da ya yi sama wani rubi goma wani rubi ashirin saboda haka lokacin da za a shiga sallah liman ɗaya ake bi ayyuka iri ɗaya ake yi kwaikwayo na liman tun daga tsayuwa zuwa ruku'u da sujjada <coughs> da zaman tahiya to amma ladan za su bambanta wani ya samu cikakken lada wani ya samu rabi wani ya samu sulusi wani ya samu rubi wani sumuni wani ma watakila ya tashi babu ko ɗaya abinda duk ya bambanta ku shine kyakkyawan kuduri da zuciya ikhlasin da yake zuciya shi ya bambanta ku yadda wancan ya halarto Allah a cikin aikinsa ya nutsu wancan bai nutsu haka ba wancan nutsuwar tasa ta tsara ta wancan wancan ta tsara ta wancan to haka kuma ladan zai yi ta hauhawa shi yasa hadisin da ya zo na abdullahi dan umar da abu huraira da wasunsu cewa salatul fazzi salatul jama'a tafdhulu salatul fazzi bi 27 daraja in kai sallah a jam'i kana da lada ashirin da bakwai ɗoriya akan sallar ka kai kai kaɗai. wasu da dama abin da suke fahimta idan mutum ya yi sallah shi kadai lada ɗaya in ya yi da jam'i lada ashirin da bakwai shi kuma hadisin haka ya ce cewa ya tafdolo za ta samu fifiku a kan sallar mutum ɗaya saboda haka mutum ɗaya ya iya yin sallah ya samu ladanta ila 700 da'if in yi ta kuma cikin jam'i ya samu fifikonta da da daraja ashirin da bakwai an gane ko saboda haka in aka yi sallah ta jam'i ba wai dukkan wanda ya yi wannan sallah yake da lada ashirin da bakwai wato ake daidai wa daida ba tunda a sallan mu a ɗaiɗaikunmu tana fifita to ɗoriya akan wannan da za a baka saboda haka in ka samu goma aka ɗora maka ashirin da bakwai ya zama talatin da bakwai wani kuma ya samu ɗari kaga ya zama nawa shi ma za a ɗora masa ashirin da bakwai to kaga a nan ne za a samu fifiko wancan ladan sallar jam'i ne amma kuma ku sallar ku a karan kanka akwai ladan da kake samu ka san da ka cancanta duba da irin yadda ka nutsu duba da irin yadda ka halarta zuciya a cikin sallar to ɗoriya akan wannan zaka samu kuma ladan jam'i din shine tafdhulu shi yasa manzo Allah ce tafdhulu tana fifita Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gamdakatar ya bamu dacewa Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu daga abin da muka karanta ya bamu ikon aiki da shi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon yaɗa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da kira zuwa gare ta wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in za mu amsa abin da ya sauwaka da tambayoyi wani yana cewa wajen tsatsefe yatsu idan aka tsatsefe a alwala in aka tsaife tsatsefe a wanki na farko a sauran ma lallai sai an yi tsatsefe yan yatsu ko da sau ɗaya aka yayi ba wai kowane wanki shi ma sai an tsatsefe masa ba wani kuma yana tambaya cewa ranar 27 ga watan uku miladiya 2006 tashar talabijin ta alhurra ta yi hira da masanin ƙarƙashin ƙasa anthropology mai suna dr al'ankawi na ƙasar saudiya ya bayyana cewa sun sami nasarar gano da haƙo gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallama da ke makka sai dai daga ƙarshe ya ce a halin yanzu an mai da gidan banɗaki da masai malam menene hukuncin yin haka a musulunci wassalamu alaikum na farko ban sani ba shi mai tambayar shi ya ga hirar ko ba shi labari akai domin ba da labari kawai ba zai iya tabbatar da wani abu irin wannan ba in ba daga wani amintacce da ka tabbata zai faɗi gaskiya kuma yana jin larabcin da ake yi da larabci ake yi alhurra tasha ce ta amirkawa da take a dubai ko a imarat tashar amirkawa ce da suka bude bayan mamayar da suka kai wa iraki don su yada propaganda tasu ganin cewa irin tashoshi irin su aljazira suna yada abubuwan da sukan sa su cikin damuwa to ba za su samar da wata tasha wacce za ta ba da saƙo irin yadda su suke so cikin kuma harshen larabci da mutanen da suke zaune a yankin suke magana da shi shine yasa suka kafa tasha alhurra tasha alhurra ta amerikawa ce sannan kuma ban san wani gida suka haƙo ba shi idan ma maganar da ya faɗa shi wancan ɗin ya faɗa ɗin gidan da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni dai sani na har yanzu yana nan ba wai ba wai karkashin ƙasa yake ba har da za a haƙo shi in kuna tunawa lokacin da muka yi lakcocinmu a kan maulidi mun yi maganar a'a mun yi maganar hadisin da yake cewa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a baiti laham inda aka haifa annabi isa suka ce wannan alamar maulidi ce don haka mu ma muke yi don tunawa da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama muka ce na farko wannan ana magana almaulidul makani ne ba a zamani ba ko mun faɗi wannan ko gurin da aka haife shi ake magana kai kuma yanzu ana daru da kai ne akan lokacin haihuwar ba gurin haihuwar ba muka ce in gurin haihuwar ne zaka je kai ma ka yi sallah mun faɗi wannan magana ko dai kawai amma ni ban san wani gida da ya shiga rami ba har aka haƙo shi gidan yana nan ba ba wai ya ɓuya ba ne in ka je maka ka tambayi yan makan za su kai ka har gidan su nuna maka shi illa iyaka bid'o'in da da ake shiga ayi yanzu ba a shiga ana yi an hana to kuma alhurra tasha ce ta amerikawa ta amerikawa ba wata tasha da zaka dauko wani abin kirki a cikin ta ba wani ce kalmar ihsani da muka yi magana a kanta sufaye suna ta kai kawo a kanta har ma suna cewa ai shi hakikanin sufanci shine wannan ma ihsanin domin kalmar mushahada ai wani take ne nasu to me za a ce game da wannan to sufaye ba abinda ba za su rike ba wanda yake kokarin samarwa da bid'arsa gurbi tunda jama sai da ya sassaƙi bid'ar sannan yake nema mata dalili ba wai dalilin ne ya samu ba ya kai shi ga aqidar da yake rike da ita sai bayan ya runguma aqidar aka ce da shi kai ka rike bid'a sai yake kokarin ya sabo abin da zai kawar wa kansa wannan tuhuma an gane ku, saboda haka zai yi ta lalibe duk wani abu da ya gani sai ya ce ai abinda abinda ake nufi bi sabila man anaba ilayya ai ana nufin ka bi dariku ka kama waliyi kaga fa ayar fa tun zamanin manzo Allah ake karanta ta ban san su sahabbai wani waliyin suka kama ba idan manzo Allah suka bi to shikenan duk mu bi shi mana an daina bin shi kuma kenan ko nisa yayi idan kuma wani suka bi ba manzan Allah ba to waye tabi'ai da suka zo su ba su yi aiki da wata bi sabila man anaba ilayya ba sun yi aiki da ita wa suka bi manzan Allah suka bi to mu ma mu bin shi mana ko kuma muna ganin bin nashi ba zai yiwu ba ha ce in ka bin shi zaka gaji amma waɗannan waliyi a hankali suke jan ka to saboda haka kana karatu ka fassara abu yadda malamai suka fassara shi a hadisi yana nan malamai sun yi sharhin sa duk waɗanda suka yi sharhin hadisin sahihu muslim sun yi sharhin hadisin ihsani sun yi sharhin hadisin ihsani to kaje ka ga me suka ce mazari yi sharhi al-mu'lim je ka ga ya ce sufanci qadi iyad yana da sharhi ikmalul mu'lim na sahihu muslim kaje ka gani sufanci yace nawawi yi sharhin muslim kaje ka ga sufanci yace da waɗanda suka biyo baya amma wasu waɗanda suke kama kame kuma su ne ba za ka fasa fasara hadisin manzo Allah ba dan wani ya ya fincike shi ya wani bude shi daban kai za ka faɗi ga inda yayi wancan kuma wani abu daban yake ja ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya zalunce musulmi iyakar zalunci sanda ya musulunta sanda ya mutu to yaya kenan ban gane zaluncin da yake nufi ba ya yi fada da musulmi akan sa ko watakila ma har aka yi kashe-kashe wannan babu komai in ya musulunta da musuluncinsa ya share masa abin da sahabbai nawa ne su Khalid ibn walid eh ba a yi aran gama da su ba su? waye suka kakkashe abin nan rumat waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje su hamsin akan dutse a yakin uhud ba su Khalid ibn walid ba to amma daga ba duk ba sun shiga musulunci ba kuma hasuna islamuhum har ya zama ana masa takin saifullahi al-muslim idan zalunci irin wa in kuma kayan mutane yake karbewa sannan ya shiga musulunci to hukukun bayan Allah wannan ana mayar musu da shi in ba a san su ba ana mayarwa bai tilmali in akwai su in babu su kuma mutum ya yi ta istighfari yana sadaka Allah madaukakin sarki ya biya masa an je lahira an gane ko sai kuma tambayarsa ta uku da ya ce wai me yasa a zamanin shekul islam ibn taimiyya babu waɗanda suka suka fi fito na fito da shi kamar ibn mutahir al-hilli da subki wannan ba gaskiya bane wa ya ce maka su suka fi fito na fito da shi inda ka karanta tarihin ibn taymiya ai da ka san su waye suka fi fito na fito da shi eh, ga irin su ibn makhluf waɗanda har ba hukuncin kisa suka yanke masa suka ce a kashe shi saboda haka ba maganar su subki dai kawai ya shahara da raddin sa da ya shifa usikam da ya yi wa ibn taymiya raddi akan matsalar ziyara matsalar da niƙar gari a je ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama a nan ne ya fice. amma ba wai wani fice ba ibn uh, mutahir ko ibn munajjis kamar yadda ibn taymiya ke kiransa mai littafin minhajul karama ko minhajul nadama likakken dan shi'a ne to kuma dan shi'a da ya gaba da sunna wani abu ne kuma ai wannan shi ya kamata ma in kaga dan shi'a kuma kuna zaman lafiya da shi kuna tafawa to ka tuhumi kai sunnar ka amma inda zaka bayyana sunnar yadda take ka faɗi aibin shi'a ai ba yadda za a yi ku haɗa layi babu yadda za a yi ku haɗa layi ɗaya da shi don haka dan ibnu mutahhir ko ibnu mudajjis al-hilli yayi gaba da ibnu taymiya ai ba wani abu bane lokacin da ibnu taymiya ya rubuta masa littafin minhajus sunna da ya masa raddi da ba a yi kamar sa ba su bikin ma sai da suka jinjina ibnu taymiya duk da dai ya dan soki aqida suka ce banda dai yana dan a mu amma yayi kokari to lokacin da aka kai wa shi ibn al-mutahhir da ya gani ya ga abin ya fi sa sai ce ai da yana gane abin da na rubuta da na masa raddi bai gane mai na rubuta ba dan ba abin da zai iya cewa bayan abin da ibn taymiya ya rubuta wani kuma ya ce dangane da babbancin da ke tsakanin abu ɗalib da sauran waɗanda suka mutu ba a kan musulunci ba wajen rashin amfanar ayyukansu a lahirarsu a ranar lahira malam wani dalili ne yake nuna hususiya a rangwamin azabar abu ɗalib to ya dai rubuta tambayar amma inda yana fahimta ai duk ayoyi sun zo da hadisai ko da suka haɗe duk kafirai wallazi da kafaru a amaluhum kasarabin bitiya sai kuma aka samu wasu hadisai da suka yi magana abu ɗalib sai mu ce to tunda abu ɗalib ya samu kowa ma sai ya samu waɗancan ayoyin zamu ya zame da su shi ma manzo Allah cewa la allahu tanfa'uhu shafa'ati shafa'ati laula ana manzo Allah ce laula ana la kana fi darki asfali an nar sai kuma mu duba wani katan arne mu ce wannan dan dan dan tausayi dan adam ne shi ma to shi kuma laulawa shi kuma ka ce laula kai shi manzo Allah Abu Talib ya ce da shi laula ana shi ya samu wannan kai wannan kuma kafirin da zaka ware shi ka ce shi ma yana shi kuma wa zaka ci wato wannan kama da masu barin kayansu suna jan ƙasa sai su to sai da abubakar ma haka yake tafiya ai shi ma kayansa suna jan ƙasa annabi ya ce baka cikin su lasta min man ya'maluhu yaf'aluhu khuyala to inda akwai fiqhun nusus na farko abubakar siddiq cewa izari yastarhi izari yastarhi kaga kenan ba zuwa ya tele ya auna shi ya kara ba har ya ja ƙasan cewa yana saki yana ɗaure sai ya saki ya yi kai kuma tun farko ma an auna maka ma fa sai ya ja to kuma ka je ka ce kai ma to kai kuma ya sarki ko kuma me kaga kai ba ya sarki ba <laughs> ah, in daman can yana daukewa ne an yi masa shi yayi yawa ya nannade sai kuma ya saki shikenan dama ai ba saki ba dan a saki amma kai da amma ce iya daidai idan sa ka a kara kasa da shi kara kara kuma ka zo ka ce kai ma izari ya sarki sannan ya ce illa anni ata ahaduhu ma'ana ni bana barin sa ina kula da shi da na ji ya saki zan dago shi kai kuma koyaushe ma a cikin sakin yake kuma ka ce kai ma kai ma sayyidina abubakar ne sannan manzo Allah ya ce lasta minhum shaidar waye samu kai waye zai maka lasta minhum mu nan mu san kai hadisi muka sani man jarra sawbahu khuyala lam yanzur Allah ilayhi yawm al qiyama wa la yuzakki wa lahum azabun wannan muka sani saboda haka ba mu san kai baka ciki ba don haka shi sayyidina abubakar manzo Allah ne masa shaida ya yace an lasta minhum duk da waɗancan sharuɗa sannan ya samu shaidan manzo Allah kai kuma wanda manzo Allah ne yau zai maka shaida ce lasta minhum mu cire ka daga cikin nassin mu ki maka nasiha babu lokacin da sayyidina da da manzo Allah ya ga Abdullahi dan Umar ya saki wandansa sa me ce da shi eh irfa izara irfa in kunta in kunta abdullahi farfa izarak manzo Allah bai ce anta ya kalli abu ya ce kai ma anta lasta minhum ba cikin nassin akwai abin da yake sabawa abin da kai kake ba sai an je da nisa ba to saboda haka shi ma anan Abu Talib annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya cece shi ya kuma ce laula ana saboda haka wata khususiya ce kuma kake so a saban maka wanda wannan wani kuma ya ce idan mutum yana so ya yi addu'a a cikin sujjada da cikin sallar nafila shin zai iya faɗin abin da yake so da hausa ko ko dole ne sai ya larabci sallah tana da kususiya da ta sha bamban da sauran ibadu matuƙar kana cikin sallah ko wasu abubuwa da ake so su za ka yi wasu abubuwan ma suna da kyau a wajen sallah amma ba a yadda ka yi su a cikin sallah ba kamar karatun ƙur'ani aka ce kada ka yi shi a cikin ruku'u duk da akwai lokacin da za ka ce kada karanta qur'ani amma a nan dai aka ce amma ruku fa'azzimu fihi rabb to saboda haka ba ba a taba samun cewa malamai ko wasu sun ce ka iya yin Hausa ko wani yare ba kuma sannan kai a matsayinka na musulmi ka kasa sanin addu'a jami'a kwaya daya ta larabci da zaka yi a sujada wani so yake sai ya faɗa abin ƙarara sannan Allah ya gane ba zai haƙura da rabba na atina fi duniya hasana shi dai yake aka ce hasana ɗin nan ai watakila Allah bai gano ah saboda haka shi sai ya faɗi menene buƙatarsa Allah kuɗi nake Allah abin da nake so ya tabbata Allah auren wance ɗin sai ya ji dai ya faɗa sannan zai yake ganin yake ganin Allah zai fahimci me yake ne wanda ko ba haka bane a lokacin da kake cewa rabbana atina fid duniya hasan Allah ya san me kake so me hasana a lokacin a gurinka ka <laughs> ya san ko mai zai baka a lokacin ba shine hasarar da kake kisu ba eh to saboda haka ya san me kake roko tunda ba za ka iya yi da larabci din ba ka faɗi buƙatar taka da larabci ba to sai kai addu'a jami'a addu'ar da za ta ƙunshi dukkan wasu buƙatu su Tun tunda ka ce rabbana atina fi duniya ya san ba wai aljanna kake so kake magana ba tunda ka ce fi duniya ko saboda haka buƙatunka na duniya kuma duk ya san su to saboda haka ba buƙatar sai ka shiga kayi ta hausa kana katsananci ko sakwatanci ko kananci a sallah ba buƙatar wannan ina ga mu takaita anan sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi alhamdulillah yan uwa anan muka zo ƙarshen wannan darasi na yau wato na littafin muktasar sahih bukhari wanda aka fi sani da at-tajrid sarih na imam zubaidi wanda babban malaminmu dr muhammad sani umar Rijal Lemo yake gabatarwa a masallacin Usman bin Affan da ke kofar gadon kai Kano. Ga mai bukatan sauran kasakasai na wannan darasi ko kuma sauran darussa da malam yake gabatarwa a wurare daban-daban ana iya tuntubar wannan cibiya kai ba ma na malam kaɗai ba da sauran malamanmu na sunna tun daga waɗanda suke nan cikin birnin Kano, Kaduna, Zaria.